Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara ƙaratowa, 'yan siyasa na ta fafutukar neman ɗare kujerun madafun iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe 'yan uwansu an lalata dukiyoyinsu, hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa ƙirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu rike da madafun iko a Najeriya suke rikon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa. A gaskiyar magana, duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023 gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana da faɗa ne domin abubuwan da muke yi ma tukuna shan akwai alamar gaskiya ne babu ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki kasa aka ce akwai shugaban kasa akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai membobi ministoci suna nan amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa eh, sanin ina ne kasan nan kasa gaba ne to saboda haka najeriya dai ko muna so ko ban maso kasar mu amma ah, da yake ana kara kakan zaɓe ne kana ganin kamar matsalolin tsaron nan za su bari a aiwatar da wannan zaɓen kuwa su waɗanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san su an san ko su wane ne amma a fito a gaya mutane gaskiya shan in ma akwai wani abu wanda dama ake buɓoye mana to don a zauna lafiya duniya ta san cewa 'yan najeriya suna da mutane masu faɗa ji to rashin faɗin gaskiyan nan shine a mashin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har ya zo wuce yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa to kin ga in za a yi zabe a jiha guda ɗaya za a tattaro jama'an tsaro sama da dubu talatin To idan kuma ka ce za a zo a yi zaɓe jihohi guda talatin da shida ina ne za je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaben na hankali kwance. Shi safa dole ne ko muna so ko ban maso sai mun giya kanmu gaskiya. Ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi za ki ga mata masu ciki ƙananan yara. da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga wadanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ci musu komai amma a yau maganar da ake ciki babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a najeriya sannan a haka tuni ni na tabbatar miki Abin da ba mu taɓa tunani ba shi ne za mu gani idan ba mun mai da hankali ba za zuwa waye gari ‘ya'yanmu jikokinmu za su zo suna tsitsine mana akan irin shukan da muka yi su su zo su girba a cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan sai ga gwamnan jihar zamfara yana batun cewa gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu kana ga kaman wannan ita ce mafita a jabarin gami wannan magana kawai zance ne irin nasu na 'yan siyasa kuma da zara aka ce wannan abin ya zo ya fi karfin mutanen zamfara wannan abin zai bazu ne zai shiga jihohi da dama kuma ta za a zo a juyo da shi ya zama rigingimu na addini to ina mafita wato mafita ne. datta wadda suke cewa su ne dattawan arewacin najeriya su yi maza maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin najeriya matakin da gwamnan zamfara yake sai dauka ɗauka ba zai haifar mana damin ido ba ya janye kawai a nema fita su waɗanda suke ta tinkarar mutane suna ta karkashewa su fa cewa su ma ko a dade ko a juma ko a dade su ma za su mutu ko shakka babu idan tafiya ta tafiya ‘ya'yansu jikoki za a zo ana ta nuna musu irin masifa da bala'in da kakanninsu iyayensu suka jawa shi yasa suka samu kansu a rayuwa mai kama da haka Allah shi kyauta Jami'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a ƙasar sai dai yawan su ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma da ke zaune a Najeriya. Alhaji Muhammadu Yaro da ke garin Kwa a ƙaramar hukumar Kwamfan a jihar Filato ya ce ganin yadda ake kashe mutane ba ƙaƙƙautawa a wasu wurare dole ne hukumomi su ɗauki matakan dahir na kawo ƙarshen waɗannan bala'o'i da suka addabi ƙasar. Kullum ana kashe mutane, an hana mutane noma, an hana 'yan kasuwa, amma abin mamaki gwamnati tana nan gaban ba gwamnati yawan mutane miliyan ɗari biyu da hamsin da a cikin kudin najeriya gaba ɗaya ba su gaza ta kowane ofis a najeriya ba su kai miliyan biyu ba to kenan ko ya kamata a ce soja kawai a najeriya ba a ɗaukar miliyan goma sha biyu da yan sanda a ƙara miliyan uku sibiti ba a ƙara miliyan uku kwastan da ba ga kowane miliyan uku amma soja su kai miliyan goma sha biyu amma ba za a yi wannan ba sai waɗannan mutane 'yan siyasa sun rige kuɗi da suke ɗiba wannan in ana son mu a Najeriya talaka Najeriya cin wajen kasar nan to sai wannan kuɗi da ke kwashewa da member na Hausa da Hausa da Sanata sun bar wannan kwashe wannan kuɗaɗen na aka rike kuɗaɗen su kwashe wannan a ɗebe al'umma a bi hanya da za a ɗebe mutum kirki a wannan security. Da insha Allahu Rabbi za mu samu sauke a wannan lamarin. To amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro. Haji ina ganin waɗannan mutane suna yin kokarin. Hmm. Ba wani ce ba sa yi ba amma sun gaza. Dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin jirgi. Kuma ba kallo ba komai ne gani ba suna ganin su suna daji suna harkan tsaro. Sai gashi memba na Hausa nan eh, mai da hausa senator a shekara hudu da naira biliyan biliyan hudu da wani abu sama da haka shi kadai hmm. memba na sarar da shi da wani miliyan biliyan uku shi kadai su suna nan a daji ba da ba rana to dole ne a kyautata musu a kinkarin shugabanninsu da ake basu kuɗi a tabbatar kuɗin ana basu sannan ana kyautata rayuwarsu kamun su gyara wani lamarin kuma sai an kara da matsayin kullum ana kashe su. Ita ko Hajiya Binta Musa Kabir da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta gargaɗi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa. Ni 'yar ƙasa ce wacce nake kishin ƙasata kuma ina son kowane mutum yaro da babba da eh, matashi ya san cewa ba mu da wata ƙasa in ban da Najeriya. Idan muka yi ƙoƙari muka gyara namu ayyukan to idan muka koma muka addu'a Allah sai an sa mana addu'o'i kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da za ka yi komai kankantan gyara gyara ne idan aka taru aka gani yau an je an yi zaben nan koma waye a yi zaɓe ba a yi tashin hankali ba ba a kashe matashi ba bare a rage mana yawansu ba a sa wasu iyaye kuka ba bari su ce an rage karfi a cikin gidansu idan aka yi lafiya aka fito da result babu wani matashin da ya shiga tashin hankali ba a kona ko ina ba ba a kona mota ba ba a kona wurin sana'antu ba ba a sa taya an kona a titi ba wani shashi bai yaƙi ya shashi ba to kin gani ya nuna cewa ɗan ƙasa ya kasance mai ɗabi'a da ɗa'a na uku bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu idan suka yi mai kyau ruwansu idan ba su yi mai kyau ba ruwansu dukanmu dai 'yan najeriya ne amma dai idan dai ba a rasa rai ba kin gani ai kuma ya yi daidai to tun da in akwai matsala akan shugabanni to saboda me mu talakoki da muka fi yawa ba za mu kanmu gata ba ai kana mutuwawa wanda ya cancika mutumishi mutum ne to ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zaɓe su Allah kuma ya ba su su hau to bai kamata a ce sai mun zub da jini don su su hau mulki ba akasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke yi to shin akan me wani dan shine babba wani dan shine ne auta wani dan shi yake samu abin da za ka gida kuma ya je mutu a banza tan Allah to muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku saboda muna so gobe mu celebrating ɗinku. Al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.